yankin numan da ke kudancin jihar adamawa yanki ne da a baya ya fama da tashi-tashi hankula rikicin da sautari ke da nasaba da addini ko kuma kabilanci wanda sautari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya to sai dai kuma yanzu kungiyoyi da ma shugabannin al'umma a yankin sun fahimguro domin maido da martaban yankin na baba nan mako shine taron da ƙungiyar da ya faɓace masafa group so gudanar inda ma suka ba da lambar yabo akan zaman lafiya to kowane mataki matasan yankin suka ɗauka a yanzu Mr. Ibrahim Paul Turaki shine ma shugaban wannan kungiya ta da ya bace ma ya ce ai yanzu lamura ma sun koma kamar da ba tare ko da nuna wariya ko kuma kyama juna ba. Wannan kungiya da muka ɗauka shine da mu ba gwamnati goyon baya da mu kuma ja hankalin yara su da mu yi tafiya daya kamar inda da aka bar da to saboda haka ya muke mu yi da da ka tawo da karagon ka aljihu da mu tawo da gidan mu aljihu mu zo mu wadu mu sha mu je mu ɗibi ruwa tafki duk ɗaya mu sha saboda haka mu kungiyar nan ni a matsayina na director na kungiyar da faɓashe support group dole da mu tashi mu faɗakar da yara kuma mu nemo zaman lafiyan nan da yaddan Allah kuma mu samu zaman lafiyan kamar yadda yake kira da namu ya matasa shine ba abun da yafi mu zauna lafiya mu kwana mu tashi a cikin lafiya kuma mu dubi matsalar da manyan nan suka samu muka tsinci kanmu yanzu Ibrahim Abdulaziz in kaga yaro fa yayi aikin gwamnati ko ka yayi kansala ko yayi chairman ko dan ka memba ne to kaga sauran talakawan nan in ba mun haɗa kai ba ya mu da mu samu mu da bamu da camomi yayu bamu da membobi yayu kaga dole mu haɗa kanmu don mu mu samu wannan cin gaba. shi ma wani shugaban kungiyar matasan hausawa a yankin alhaji suleiman md ya ce za su gaba da wannan yunkuri na waye da kan matasa domin samun zaman lafiya a yankin. zaman lafiya hausa suka ce ya fi zama ɗan sarki. idan da zaman lafiya to za ka samu ci gaban duk da ake so a rayuwa a samu to wannan abubuwa shine ake daɗa wayewa da matasa kai maza da mata su fahimci wani abu wanda yake in kuna da zaman lafiya gwamnatin kanta za ta fi iya taimaka muku kai tsaye. Ku za ku ba da haɗin kan? Su ɗari masa ɗari. A to yanzu me rage ma? eh baka eh ga yunwa ga menene zaman lafiya shi fi nema ma da zamu nema shi ne kawai wanda yake Allah ne zai iya bamu ka gani amma taimako na gwamnati wannan ka ga ba kai tsaye zaka iya samun sa ba muna so akan cewa mu dada jajircewa sauran local government ma gaba ɗayan su 21 na Adama su ɗauki wannan har zuwa gaba a zo ai koyi da jihar Adama dama akan zaman lafiya ko a wannan state ana koyi da jihar Adamawa saboda haka muna so wannan kuma tabbaci ya ƙara faruwa wannan mako na zuwa ne yayin da ko kungiyoyin kawo fahimtar juna a jihar irin su adama concern citizen acc a takaice ke makara da wasu kanan hukumomin jihar domin sasanta al'umma husaini Gambo bello da ke zama shugaban kungiyar ya koya ba da kokarin da matasan numan din ke yi a yanzu. al'umman bacama ana ce da su wate gaba ɗaya amma an haɗa numan da salamur da kuma dukkan ƙabilun da suke guri ne wato ni ba abun na zan faɗa illa na godiya ga masarautan bacama da kuma organizers na wannan shi amma kake fa bahaushe ne fa aka baka wato ai wato ba maganan hausa ba ana maganan zaman lafiya waye wanda ba kabila ba duniya ba amma kabila duk duniya kabila ne ba wani wannan ba gure shi ya ke gani za a koma zaman lafiya yanwantaka kamar da yanzu kamar da abun da aka fara din nan ai kaga nayi kira ne taron a zo a zauna lafiya a haɗa kai a zama abu mu matasa mu fahimci cewa fa wasu suna amfani da mu jihar Adamawa dai jiha ce da ke da yawan al'ummu da kuma kabilu daban-daban wanda sau tari ma kan samu aurataya tsakanin al'ummun Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya